recevons toujours les femmes. Kullum muna karɓar bukatun mata da suke kawo mana na zama aure suna gabatar mana da bukatunsu ba zancen ƙara ba amma bukatunsu ne bayan mun saurare su ana tura su inda ya kamata kowace mace tana da tata matsala ta daban idan tana son ci gaba bayan ta gabatar da matsalar ta irin nau'in musguna da ake wa mata akwai cin zarafin mata da muka rike guda shida su ne fyaɗe faɗar mamace kai duka auren doli takura rawa ta fuskar tunani ƙin kulawa bayan an saurare mace ana danganta matsalata da waɗannan matsaloli shida ana yar tambayar ta idan tana son zuwa gaba bisa yardarta idan tana son kai kararta a gaban kotu na ana yar taimaka mata tura ta daga ofishin 'yan sanda ko daga gendarmerie zuwa gaban juju har zuwa ma hukunci na ƙarshe. wani ire-iren cin zarafi kuka fi ƙididdigewa da dama a nan? A nan cibiri wuri matsala da ta fi kamari ita ce kin kulawa. Me kuke nufi da kin kulawa da ɗaukar nauyi? Kin kulawa shine kasa ci da matarsa hana ta samun wata dama da za ta iya samun wani abu. Yawanci maza ba su son matansu su yi aiki, amma akwai nau'in musgunawa su ne na tunani da tausayi. Kuna ganin waɗannan mata suna wahala ta tunani. Shin su ma maza kuna sauraron ta bakinsu? Eh haka ne muna sauraron wuraren maza kilinik juridik na maza ne da mata mafi yawancin lokaci wace ƙara suke kawowa yawancin musguna ta fuskar tunani kai ga jiki yana iya kasancewa daga wajen matan nasu rikicin ma'aurata yau in mace ta ɗauniyar ta zo ta ganku ta kai magana matakin gaba yaya kuke idan ta niya da kanta kai kara ana rubuta mata karar ta sanya hannu kanta kan yardarta ana kai karar ƙarar ofishin ofishin 'yan sanda idan da'irar tsibiri ce idan cikin sauran da'irori ne kamar gidan sori sai sabuwa a wajen jandarmeri a wajen kotun shari'ar gidan runji ana kai har ga shari'a a wani lokaci kana wani lokaci ana gyarawa game da rashin kulawa tsakanin ma'aurata kowace rana muna samun wata matsala. Studio